demokradiyya a yau. Cikin shirin za mu ji hasashen masana kan sabuwar shekara da za ta kama ranar Juma'a nan mai zuwa. Masu salamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Kamar yadda aka saba a daidai wannan lokaci duk shekara muna gayyato masana a fannin kimiyyar siyasa da kuma ilimin taurari domin jin irin kallo ko hasashe da suke yi wa wannan sabuwar shekara mai kamawa jibi ga mai rai. Da farko ga Dr. Sa'id Ahmed Dukawa na fannin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero da ke Kano kan Najeriya a shekara ta 2016. Da farko dai an yi zaɓe. An shugabanci a Najeriya wato shugabanci wanda talakawa suke so wato shugabanni na ƙasa suke shakkarsa sannan kuma ƙasashen waje suke rigaggeniya wajen kulla alaƙa da shi wato wannan shi ƙasa ta rasa tsawon lokaci kuma shi ya sa abubuwa su tafi daidai ba domin masana kimiyyar siyasa suna kwatanta matsayin shugabanci a ƙasa da zuciya a jikin ɗan adam idan zuciya ta yi kyau jiki zai zauna lafiya idan zuciya ba lafiya jiki ba zai zauna lafiya ba to samun wannan shugabancin a wannan shekarar yana nuna cewar gaba za ta yi kyau sannan an naɗa ministoci da manyan ma'aikata masu riƙe da manyan mukamu hmm. waɗanda kowa ya gamsu cewar sun san makamar aiki sannan ana shirin yin kasafin kuɗi wanda ya ɗara na wato shekarun da suka gabata ba wata shekara da aka taɓa fitar da zambar kuɗi kamar wannan shekarar kuma ana wato ana kyautata zaton ba zai zama na kashe mu raba ba kamar yadda ake yawaita zargi a baya cewar ana yi da mun yi magana a kan cewa sunan rayuwa shine duk sanda tsanani ya tsanani da sauki ne yake tafi ba raɗiwar haka wato ƙalubalen da najeriya ta fuskanta ne tsananin da ta fuskanta na ƙalubalen tsaro ne muka yi a hasashen sauki zai biyo baya kuma alhamdulahi saukin ya biyo baya to bana kalubalen da ko tsananin da najeriya take ciki na kalubalen tattalin arziki ne don haka sunan rayuwa tana tattare tana nan ba ta canzawa to tun da aka shiga wannan tsanani na tattalin arziki to ba abin da zai biyo bayan sa sai sauki wannan kaɗan kenan daga abin da za a iya hasashe ga da abin da ke faruwa. Dokta sai da mai doka kayi maganan kasafin kuɗi amma idan aka yi la'akari da wannan yawan kuɗaɗen da abin da aka yi bara kusan za ka ce tafiyar su guda ko kuma wannan ma zai kasa saboda idan ka dubi darajar kuɗi lokacin aka yi kasafin kuɗin bara da ka dubi darajar naira yadda ake kasafi sai ga ai cewa kusan babu abin da ta canza. Haka ne masu waɗanda suka fi mai da hankali akan wato harkar kuɗi eh, domin ba ma za a ce tattalin arziki gaba ɗaya ba amma harkar tattalin arziki waɗanda suka fi mai da hankali akan kuɗi suke ganin idan kuɗi ya yi daraja ko yana da yawa kamar abubuwa za su zauna lafiya da kuma in kuma bai ba kamar za a samu matsala eh, irin hangen su kenan to amma idan ka kalli abin ta tarihi za ka ga cewar wato duk wani shugaba a duniya wanda ya shahara wato ya zo ne cikin alƙalifin da al'umma cikin tsanani da matsi sannan ya fidda su daga cikinta kuma wato ba kasafai shugabanci yake samun kuɗi kuma ya tasiri ba asali sai wanda ya wato idan shugaba izo cikin tsanani ya fidda ƙasa ta wadata ya tafi wani izo isar da wannan wadatar to da yawa za ka tarshe ba za a tuna shi ma domin ƙarshen na zai mm. Wannan shi ne abin da tarihi ke tabbatar. to Saboda haka wannan rashin kuɗin da matsalar kuɗin da ake kuka da komai duk ba su ne suke tasiri ba. Asali ma sun fitawa shugabanci ya tashi tsaye ya yi tunani ya kuma aiki tukuru wajen ganin an sha kan waɗannan matsalolin. Yanzu kuma sai Malam Dalladi Abdullahi na unguwar Jambulo da ke Kano, shi ma mun taɓo sassa da dama a faɗin duniya ciki har da zaɓen Nijar, zaɓen Amurka da zaman lafiya a faɗin duniya. Da farko mun nemi jin abin da bincike ya nuna kan Najeriya a shekara ta dubu biyu da goma sha shida. To mu kamar a nan a Najeriya dai bincike ya ɗan fito ya kyau gaskiya. To. Saboda mu a nan ɗalibinmu za a samu dai sanyin jiki akan abubuwa amma kamar sanyin kuma a ƙarshe zai zama alkhairi to in kace sanyin jiki kamar me wato sanyin jiki a mutum ne mutane jikin su za su ga kamar abubuwa suna tafiya a cikin lo haka ba sa gudu to wani rashin gudun kuma zai zama to samun zaman lafiya ne a cikin nutsuwa komai zai tabbata saboda an samu ɗalibin aini ainihin. ainin an baki kenan shi kuma an baki a wata ka'idar yana da bangare biyu za mu ce masa kansa um, ne kuma mun wata amma muna ce masa ɗariƙi yana da harafin ainu mm. to ina da ne wanda za a ba matakar ilimi mahimmanci da harkar noma da gine-gine da bin hanyoyi da abin da ya shafi harkar ruwa to wannan da alama shi mutane za su amfanuwa a wannan shekara mu mai zuwa kuma abu ne wanda yake cewa abu ne mai zaman lafiya za a samu kwanciyar hankali da sauƙin abubuwa a dai muna to sai dai kuma sun shugabannin za zama zamanto cikin wahala sosai cikin ɓacin domin kokowar yadda za a samu waɗannan abubuwa musamman yadda za a samu kuɗaɗe a aiwatar da abubuwan da ake so a aiwatar. Mm. To shi yasa da kace za a samu kwanciyar hankali ganin matsalolin tattalin arziki da ake ciki na faduwar farashin mai kuma da yake Najeriya da manta dogara kuma ga burin gwamnati na yin wasu abubuwa alhali babu kudaden kuma yanzu haka tuni an fara korafe korafe ganin cewa yanayin rayuwa ya tsananta a Najeriya ta yaya za a yi a waɗannan al'amura za su kasance cikin wannan sabuwar shekara. to alhamdulillah a nan kamar yadda muka faɗa harafin ainin ne eh. to ainin zai yana da wasu uwa mu a kaidar wannan ilimin akwai wasu ana cewa daɗi daɗi to wannan dalilin shi ne ɗan uwan ainin nan to sai ga shi an same shi a gidan baitul malamin gwamnati saboda haka za a manta da hanyoyi na kasashen waje ta samun kuɗaɗen a'a a gida za a samar da kuɗaɗen da za a yi abubuwan a nan sun za a samu To, um, yaya harkar siyasa ganin ita wannan gwamnati sabuwa da ta zo kuma ga ayyuka da ta sa a gaba da suka hada da yaƙi da cin hanci da rashawa ya dangantakarta da sauran mm, gaggagaggan 'yan ƙasa waɗanda ba sa cikin wannan jam'iyya. To abin da yake nuna dai a game da abin da ya shafi uh, gwamnati da kuma abokan hamayya akwai akwai akwai akwai abubuwa sosai kwarai da gaske na wanda kwarai da gaske sakamar mai da me to abin da yake nuna shi ne ita gwamnati mai ci da kuma yin hamayya dole gwamnati mai ci sai ta samu yunkuri ta tashi tsaye su sai fiye da inda fiye da kima domin akwai abubuwa na sirri ba wai da ƙarfi ba ko da wani abu na sirri boyayyu da suke gudana wanda ake ganin za su iya kawo matsala idan aka sa ido in dai sa wannan abin da ake ta yi Ya da a yanzu ma damuwar wato alhamdulillah mutane kada ya faɗi wani abu mutane su ce muna wani abu ne dan a ne a samu a ba haka bane da mutanen Najeriya sun san irin yanzu shi shugaban ƙasar yanzu yake cikin damuwa akan abubuwan da suke faruwa damuwar ta fata ta jama'a to amma da a cike ne nuna mana a gidan mulki ga an sami kabda farida bai san abin ya lalace ya kai haka ba kamar ya bar abin da tafiyarsa haka damuwar ta kai Masu aro cikin shirye-shiryen mu masu zuwa da ikon Allah za mu kamo ƙarashin hasashen da suka yi. Yanzu a madadin Dr. Sa'ida Ahmed Dukawa da Malam Danladi Abdullahi da kuma Julie Leathers Gresham wacce ta daidaita sautin shirin. A nan nisa sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.